Yau da gobe ne shirin matasa ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na murya Amurka a Washington DC akan mitoci 25, 31 da kuma mita 41. Ana kuma iya kama ma a birnin Yamai na jamhuriyar Nijar a VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM sai kuma wasu tashoshin da suka hada da rediyo amfani da sarauniya da kuma niya FM da ma shafinmu na Facebook Live a yanzu haka ko kuma ta shafinmu na yanar gizo wato voa voahausa.com masu gabatarwa Maryam Bashir Bugaji Safina Sada so Sai ni Usman Ahmad Kabara. Masu sauraro a yau Alhamis 17 ga watan Nuwambar shekarar 2016 za mu yi magana ne akan harkar lafiya kamar yadda aka saba duk ranar alhamis. To haka yake inda za mu yi magana game da ciwon sukari wato diabetes a turance wanda kuma aka yi ranarsa a 'yan kwanaki guda uku da suka gabata wanda yaya ake rayuwa da wannan cuta ne? ina da mashin din da nake testin din shuga dina zan ga level din shi level din shi shi zai gaya man cewa ga yawan ainihin alluran da zan yi miligram nawa ne zan amfani da shi in yi allura din nan kuma ina son sanar da mutane cewa dole ka ci carbohydrate kamar yadda suka karanta da ni a Germany bayan da za a ce ba za ka ci abinci mai nau'i irin wannan ba amma da abin da ake so Haka kuma sakonninku na Facebook da Twitter na nan tafe. Kure kawai ku kasance da shirin yau da gobe shirin matasa. To a shafin namu na Facebook da Twitter mun tambaye ku cewa ta yaya ya kamata mu kiyaye ka'idojin kula da ciwon sukari wato diabetes a turance domin rayuwa cikin kwanciyar hankali. Muzammil Adamu Jibrin ya ce hanyar ƙauracewa ita ce mu koma wa abincinmu na gargajiya don kuwa abincin zamani da muka shaƙu da shi shi ya sa muke da masu wannan lalura a cikinmu. Sai Nura Bello Daraja Kasar Gusau ya ce hakika cutar diabetes cuta ce mai wahalar sha'ani wanda hausawa ke masuna da cutar masu hannu da shuni don haka ni shawarar da nake baiwa jama'a musamman waɗanda ba su kamu da wannan cutar ba shine su dinga yawan zuwa asibitoci gurin likitoci don samun shawarwari da za su kare kawunan su daga kamuwa da wannan cuta muna addu'a Allah ya kawo waɗanda suka kamu da wannan cuta saukin rayuwa amin sai kuma Adamu Muhammad Korema unguru Allah ya sa na faɗi sunan daidai ya ce yau da gobe ai mafita kawai shine mu bi ka'idoji da dokokin da likitoci suke bayarwa kafin kamuwa da cutar da kuma bayan kamuwa da cutar sannan mu yi wa Allah da'a sai Misbahu Aliyu ya ce salam yau da gobe a gaskiya duk mai dauke da wannan lalura kamata ya yi lizamci ziyarar cibiyoyi da kwararrun masana kiwon lafiya domin bincike da samun gudummawa akan sanin halin da matsayin ciwon tare da ɗaukar shawarwarin masana kiwon lafiya don ingantar rayuwa cikin kwanciyar hankali da walwala. Allah ya ƙara mana lafiya da aminci. Sai Musa Emmanuel ya ce yau da gobe gaisuwa mai inganci, kula da ciwon sukari na da mahimmanci musamman ga mai ɗauke da shi. A rika cin abinci da likita ya faɗa a ci, musamman tuwon gujiya su alkama da dai sauransu domin rage ƙarfin sukari da ke jiki. In ba haka ba yana iya hallaka mutum har lahira. sai kuma aliyu usman taka lafiya allah ya sa na faɗi taka lafiyar daidai ya ce yau da gobe za mu iya kaucewa wannan cuta idan muka kasance masu motsa jiki da kaucewa cin abin da ke janyo cutar uwa uba mu rika ziyartar asibitoci domin ganawa da likitoci domin binciken lafiyar mu da kuma neman shawarwarin likitoci kan yadda za mu eh, kaucewa kamuwa da cutar sai zaharaddin umar bicci ya ce salam yau da gobe matakan da ya kamata masu fama da cutar siga wato diabetes su ɗauka domin rayuwa cikin kwanciyar hankali shine shine zuwa asibiti akai-akai da kuma aiki da abin da likita ya faɗa da fatan Allah ya ba su lafiya amin sai kuma gunera yusuf abubakar Allah ya sa da faɗi guneran daidai ya ce asalam shirin yau da gobe ya kamata duk mai ɗauke da cutar ciwon siga ya bi dokar likita duk abin da aka hana ci to ya hakura abin da aka ce ya ci kuma ya ci duk mai ɗauke da wannan cuta ubangiji Allah ya raba shi da ciwon amin sun amin sai kuma kabir nasir shemi ya ce yau da gobe ba shakka akwai hanyoyi da dama wanda za mu iya kauce ma wannan cuta ta siga kamar haka yin awo asibiti bin shawarar malamin asibiti motsa jiki da dai sauransu sai kuma ali abdullahi doron baga ya ce salam yau da gobe idan mutum ya gano cewa yana jin abubuwa da alamomi ne na ciwon sukari to ya kamata ya garzaya wajen likita don a gwada shi kuma ya kiyaye shawarar da likita ya bashi sai aisha muhammad idris ta ce salam yau da gobe ni dai fata na da addu'a ta allah ya ba masu dauke da wannan cuta ta sukari lafiya mu da ba mu dauke da wannan ciwo Allah ya kara mana lafiya amin sai kuma Musa Adamu Rimi ya ce yau da gobe hakikanin gaskiya wannan cuta ta ciwon sukari ta zama gobara daga teku babu mai tare ta sai rabbani a gaskiya wannan cuta tana daukar rayukan al'umma kamar wutar daji fatan mu Allah ya kawo al'umma daukin gaggawa akan wannan cuta mai saurin kisa amin to idan kuma muka leka mu na Twitter atbajoga Haladu ya ce yau da gobe zuwa asibiti, sayan magani, bin shawarwarin likitoci, kwantar da hankali tare da gudun cin abin da aka hana ci. Sai kuma at m Sayyadi Jibiya ya ce masana kiwon lafiya su ƙara ba da gudunmawa wurin ilmantarwa da wayar da kan al'umma game da cutar. sai at sado underscore ezekiel ya ce dole mu koma yin aiki mai ƙarfi wanda zai sa mazufa rashin motsa jiki na kawo illa sai daga ƙarshe adbella ishaku 3 ya ce a gaskiya masu ɗauke da cutar su dinga zuwa asibiti akai-akai domin neman shawarwarin likita da kuma aiki da shawarwarin to mun gode a ci gaba da turo mana da saƙonni. To kin ji fa sakonni kenan da kuka karanto mana to ma sauraro da fatan za a ci gaba da aiko mana da sakonnin. Ai mm. Usman wannan cutar sukarin nan tana da hatsari mm. sosai. Ni ke karantawa wai a cikin nahiyar a nahiyar Afirka mm. kashi casa'in cikin ɗari ba su ma san suna da ita ba. Eh, Sau da ba su zuwa a du'e. Eh. Haka ne ko. da ake gadanta. Eh hmm, yana bin jini. Eh. Hmm. Sannan kuma abin ma da zamu gane shine irin yanayin abin da muke ta ci mai ta dankara wa mu muna Indomi. Eh su wannan su wannan. Kuma mutanen mu suna tunani kamar siga sigan nan da muke eh. sha ba dai eh, ko kaga masara din nan shinkafa inda muke ci. Wai zaki da mai ne ya kawo mu amma kuma to in aka wahala fa <laughs> eh. Duk glucose ne tuma duk siga ce. <laughs> Eh. Shine ai. Allah ya kara kare. Amin amin. Hmm. To ah, Safina ba mu abin da ke gaba. Bari mu bi Nasiru Yakubu birnin Yaro mu ji tattaunawarsa da wani bawan Allah da ya shekara 21 da ciwon diabetes. A sunana Shehu Abdullahi Abubakar Kwarau. Alai Shehu, me tarihin cutar siga da ya same ka? To gaskiya a ciwon siga ya same ni 1995 ne. A lokacin na fahimci ina da shi. a na yi tafiya zuwa saudiya a wannan shekara sai na ina yawan fitsari fitsari ko da yaushe sallah yana nema ya gagare ni in jira wannan sallah zuwa wannan sallah sai gagare ni wasa sai kai ga har na yi bawali a, a, a jikina so na fara ganin sai ga ko fuska a idanuwa na suna wani iri dai haka so da na dawo a kaduna sai na je premier eye center a duba mai ido na so da na je wata professor ce matan so ta duba ni sai ta ce wani asibiti nake zuwa sai na ce mata wani asibiti ne ana unguwan sarki amma asibitin sun tashi so sai ta rubutu haka ta sa ta matsayi ban dai san ko ta rubuta ba ta ban ta ce je ba likitan so da na ba likitan sai ya tambaye ni cewa ina da ciwon suga ne na ce mishi a a ba da shi sai sa ni na je na fitsari haka na kawo mashi sai ya gwada ya gane cewa ina da a ciwon siga daga na ya gaya man sai ya gaya man matakan da zan ɗauka na irin abincin da zan ci zan rika ci da kuma magungunan da zan rika sha so haka na fahimci a cewa ina da ciwon siga bayan shawarar da ka fara samu daga likitan farko da ya gane ciwon kana da wannan cuta shin ka rika kin guje ma abubuwan da ya ce ka ci ko kuma karkaci gaskiya ban ma bi dokokinsa ba ya kaji na wahala don ban tsamana ko ni wanda yake ya wahala da diabetes da ya wuce irin nawa ba lokacin na sha tsanani matuka menene bambancin gujewa shawarwarin da kuma bin shawarwarin a in ka bi shi wato shi ciwo ne da wato yake son manajin ban san da zan ce da hausa ba ciwo ne da da yake son kula kula ne kana bin ka'idoji in kana bin ka'idojin shi za ka zauna lafiya babu wani ma in ka ce mishi kana da diabetes ba zai taɓa yarda ba amma da zaran ka kauce ma ka'idojin nan to za ka ga ko abin da yake ba daidai ba a cikin rayuwanka wasu alamu kake fara ji ciwon eh, lalle ciwon nan ne yake damun ka shin fitsarin ne ya dawo maka alamun ko ko an ci gaba da wasu alamu to lokacin yawanci fitsarin ne da kuma za ga jikin kana zargewa ga yawan shan ruwa da ka sha ne za ka koma ka zubar da shi hatta ko fitsari ne kai haka ko su kwari yaka da muke kiran su sha za ga suna bin fitsarin nan naka za ka rika jin kasala ko da yaushe za ka rika jin kasala so wa'innan su ne abubuwan da farko-farkon shi za ka ji yana damunka idanuwanka ma za ka rika ganin matsaloli haka na wajen gani da sauransu wa'innan su ne ainihin abin da za ka fara ji kafin ya kai wani yanayi wanda in baka kiyaye ba zai shafi abubuwa da dama bin ka'idojin da ka rika yi kana jin jikinka ya a lokacin har lokacin duk da ka bi ka'idoji za ka ji jikinka ya canza za ka samu ƙarfin jiki za ka rage shan ruwan nan za ka rage fitsari za ka ji daɗi amma da zaran in na rana ɗaya ka canza ka bi ka'idojin nan ba to insha Allah ko shi gari ko ba a gwada ka ba za ka ji a jikinka jikinka zai gaya maka eh. baya ga kai da ka samu wannan cuta akwai yan uwanka ko 'ya'yanka wanda eh, suke da shi to yara na dai ba su da shi amma dai akwai yan uwana wanda muke daki daya akwai mutane biyu wanda suke da shi wanda mu ma dai da an ce ana gadon sa to mun gaji shi ne wajen mahaifinmu eh. ya zuwa yanzu wasu irin abubuwa ne ka tsare wanda yake da ka'idojin nan eh, ta yi abinci wasu irin abinci ne aka ci karkaci to gaskiya kamar yadda na gaya maka eh, shi ni zan iya cewa kai man wani stage haka wanda yake na kai ga magungunan ƙwayoyin nan ba su man amfani har na kai ga ina yin insulin wanda yake ban gane yadda ma za a insulin din ba wanda har sai da na je germany asibiti a germany da na je asibitin nan sai da suka ɗauki kamar kwana uku wanda likita yana karantar da ni menene shi kan shi diabetes din yadda zan rika ji in ya shafe ni da kuma abubuwan da ya kamata in rika yi so a yanzu ina son sanar da kai cewa bana bana bana ba maganin ki sha ba insulin nake insulin dinnan kuma duk lokacin da zan ci abinci sai na yi test din shuga dina ina da mashin din da nake nake testin din shuga dina zan ga level din shi level din shi shi zai gaya man cewa ga yawan ainihin alluran da zan yi miligram nawa ne zan amfani da shi in yi allura din kuma ina son sanar da mutane cewa ba wai eh, eh, shi dole ka ci carbohydrate kamar yadda suka karantar da ni a germany bayan da za a ci ba za ka ci abinci mai nau'i irin wannan ba amma da abin da ake so ka yi mixin ka hada da wannan da ganye da wannan ka abin nan yau karkaci da yawa musamman mutanen najeriya ai da duk ce za ka hana mutumin kamar arewa ko cin carbohydrate to ai ba mu san kuma abin da zaka ce mashi a ya ci ba to amma ana so a ci da natsuwa ne ba da muka ci so biyar so shida a rana ba amma kar ka ci ka taki cikin ka ka ji ka koshi din nan kana getsa a ka ci dan daidai kana ci a hankali a hankali so wannan su ne abubuwan da muke akwai kana da aboki wanda yake da cutar nan yadda kuke zauna ku tattauna abubuwa abokai ko sosai ya suke gaya maka in sun kula da ka'idoji da kuma rashin kula da ka'idoji to jiya nan wani ma ya zo nan gidana wanda yake waziri ne na, badarawa ana ce mashi isa waziri ya zo yana tambaya na ya ce shi abin da yake damun shi a wani lokaci da safe musamman da safe in yayi ya ci abincin safe kafin a zuhur sai ji jikin shi yana rawa yana rawa yana jin zufa yana jin yunwa da sauransu yana zufa sai na ce mashi to ya shiga wani yanayi kuma daban domin shi wani abu ne hatta in shuga din kuma naka ya zama lo ya zama kasa to sai ka shiga koma in kai wasa so na gaya mashi idan ya ji irin wannan duk abin da yake ya bari yana da kyau an gaya mana cewa ko tafiya za ka yi to inda kai mai shan kwayoyin ne ko kana insulin to ya kasance da dan chocolate a jihunka wanda da ka ji wannan yanayin za ka ji jikinka ya kama rawa ka rika jin zufa a jikinka ka ji kana jin yunwa kuma in ka kama cin abinci na yadda ka san dabba yana cin dusa haka za ka rika cin abincin nan ba ba hankali a wannan lokaci to in ma baka ci ba zai kai ga kana iya faɗi ka zama ka shiga irin abin da ake ce mishi koma da so abubuwan duka guda biyu ne in kana yin insulin ko kana shan magani ya iya yi wa ya kai ga ji abin naka kuma shiga din yayi ƙasa to idan yayi ƙasa shi ma haɗari ne so dole sai ka kula kana dudduba abubuwan nan duka gaba ɗaya ma iya cewa duk wanda ya kula da ka'idojin nan zai zauna lafiya hakika yau ni kaina shekara na ashirin da 21 kenan da gane cewa ina da diabetes akwai kuma da yawa wanda zaka gansu shekarunsu da yawa wasu sukan shekara ɗari ma suna da diabetes ɗin nan amma a gaskiya wanda in bai kula ba to gaskiya yana haɗuwa da haɗarurruka daban-daban a ƙarshe alishewa me shawaran ka ga jama'a ta yadda za su kula da kawunan su domin wannan cutar ya zama ruwan dare ga mai duniya to gaskiya abin da na fahimta shine yanayin abincin da muke ci yana taimaka kwarai da gaske dole mu kiyaye irin abubuwan da muke ci irin shan zaƙe-zaƙen nan eh, eh, eh, irin su juice din nan su menene gani muke kamar gatanci ne wai ka ga kana cin su to dole mu kiyaye da su kuma babban abin da za mu da dukiya shine motsa jini motsa jiki ke zance to idan mutum yana kiyayewa da irin wa'in abubuwa insha Allah ko da abin ya kama shi za ga da sauki domin abubuwan nan da da farko akan ce ciwo masu kuɗi ne da za ga sai mai kuɗi mai hutu yake ma illa manomi da wuya saboda kullum yana cikin aiki na karfi sai ka ga yau yana zufa yana fitar da shuga din yana fita ta zufa din amma wanda yake hutacce to ina tabbatar maka ya fi masa illa kwarai da gaske saboda ka kiyayewa da irin abubuwan da za mu ci yawa abubuwan da za mu ci da kuma motsa jini da sauransu su ne ya kamata mu kiyaye ba gatanci ne a gidanka ka yi jamiya ka cika mashi eh, eh, mai ba ko kuma kuni kana shan zaki kai a ka baki ka kawo musu minerals da menene da sauransu kana ganin shine burgewa wala ba shine burgewa nan ba shine rayuwa mai kyau ba ka tsaya abincin nan na ƙauye da kake ganin shi kare na shi din nan kana ganin to ya fi amfani fiye da komi da kake tunani wa bakar muna godiya da ka ba mu damar tattauna da kai domin al'umma su amfana da abubuwan da ka faɗi game da yadda kake ji ga wannan cuta. To madalla na gode kwarai da gaske. To Nasiru da Mala Abdullahi mun gode kwarai da wannan tattaunawa da kuka yi. To kafin mu je ga likita bari mu ji wani rahoto daga jamhuriyar Nijar game da gwajin ciwon siga da aka yi a ranar 14 ga watan Nuwambar da ya gabata din na wannan rana ta ranar sikari. Yusuf Abdullahi gare ka. Gwamnatin Nijar tare da haɗin gwiwar wata ƙungiya mai zaman kanta da ke yaƙi da cutar ta suga ko jabet a duniya da ake kira WDF su ne suka shirya wannan gwajin na cutar ta suga a wasu cibiyoyi na musamman da aka kafa a birnin nan ya mai. Yawancin jama'a an yi lissahi a nan Afirka mutane 90 bisa kan eh, bisa kan ba su san ba suna da diabet amma suna da diabet saboda shi muke cewa kowa ya zo ya yi wannan gwaji na diabetes ya san yana da ko bashi in aka san kana da diabetes da wuri ya yi ya zamanto a ce sai ka faɗa a ɗauko a kaka eh, a ma magani sabida wannan aka ce rigakahi ta yi magani to koyaya za a kwatanta cutar ta suga a shankure ta nishar an yi kidaya a nan da shekara tara oms ta yi wata kidaya ta ce kashi hudu daga cikin ɗari na mutanen nijar suna da diabetes kenan akwai mutum fiye da dubu ɗari hudu wanda suke da diabetes amma bai ba ko eh, mutum eh, dubu ashirin wanda suka san suna da diabetes kenan saboda mutanen nan ne wanda ba su san suna da ita saboda ita cuta ce wadda wani gamin ba ta bayyana sai ta kai ta yi kamari sannan take bayyana cikin eh, jinin mutum suna da yawan gaske mazauna birnin yamai da aka yi wa goshin albarkacin ranar ta yaƙi da cutar ta su ga duniya na alhamdulillah duka ban duka an gwada mun bani kuma ina kira ga 'yan kasa kwa da kwa zuwa kenan iyo in za an ka ɗauka duk din ka ji optal da ka kashe wajen shiga 20 30 kai amma wannan gwaji duka a laboratory ko cikin labo na sauran clinic duka duka da mutum sai zo ya kashe wannan kuɗin duka kenan ya kamata ina kira da 'yan kasa da matasa da latiya da kowa da kowa kowa zo a amshi ana dai gudanar da wannan gwajin ne a sassa daban-daban na jamhuriyar Nijar kuma kyauta ruwan Allah To mun gode Yusuf Abdullahi daga Nijar. Yanzu bari mu je ga likita Fatima Muhammad mu ji yadda wannan abu ke shafar lafiyar mu. Daga farko za ki faɗi mana sunan ki da abin da kike yi? Sunana Dr. Fatima Muhammad ina aiki a nan asibitin Aminu Kano na koyarwa a nan Kano ina bangaren family medicine da hausa za mu ce mishi likitanci na iyali. Eh, likitan iyali. Yawwa, muna ganin kowa da komai da kowane cuta mata da maza da yara duka. mu muke fara ganin su kafin mu tantance inda za su je a cikin asibiti. Ranar Laraba goma sha hudu ga watan Nuwamba ita ce ranar da hukumar lafiya ta duniya ta keɓe domin bikin yaƙi da cutar sukari wato diabetes a duniya wannan shekarar. Me za ki faɗi mana game da wannan cutar me ke haddasa shi? To da fari dai a Nuwamba shine abin da ake kira diabetes awareness month ranar da ake so a yada awareness kamar fahimtar shi ne cutar sukarin diabetes kenan. Mm. kuma shi ranar sha hudu ga watan shine world diabetes day din kenan ranar musamman kuma wannan shekaran um, seeing in uh, abinda aka fi ba da muhimma a kai shine abinda ake kiran shi wai eye on diabetes muhimmancin tantance yawa muhimmancin screen gwaji eh. na diabetes mm. gwaji na ciwon sukari din mm. so shi dai ciwon sukari dai um, cuta ce da yake tsokan tsawon shi da kuma yake uh, manifesto da yake ke bayyana kan shi cuta ne da ya samu asali don yawan siga a jini sanadiyan hanta baya iya converting shi sigan ya yi storing in shi in the form of glycogen a jikin dan adam mm. saboda haka tunda baya iya canza yanayin shi daga glucose din ya koma glycogen shine sai ka ga glucose din shi sugan kenan sai ya yawa a jikin ɗan adam kuma da yake abu ne da shi sugan yake yawo a kowane bangare na jiki yana affecting saboda haka shi yana cikin jini ne yana cikin jini yana taɓa ko ina da ko ina daga kan kwakwalwa har zuwa tafin kafan ɗan adam to ita wannan cutar akwai mafita to yanzu dai akwai um, gwaje-gwajen da ake yi a kasashen waje da dama da ake so a gani ko za a samu waraka dama babban maganin abin da yake haddasa ciwon sukari din shine deficiency rashin wani abu a jikin mutum sunan shi insulin insulin din shi yake canza nau'in sugan glucose din da zama glycogen so a rashin insulin din shine ake samun diabetes to amma yanzu akwai test da gwaje-gwajen da ake yi da ake so a yi insulin akwai wanda ake dama ake bada kamar allura to yanzu akwai wanda ake yi yanzu ana gwaje-gwaje ba a gama da um, tabbatarwa ba ana so a yi irin na fesawa kuma ana so a yi kamar yadda za a iya transplanting wa mm. mutum shi da suke producing insulin a jikin ɗan adam to ita ya wannan cutar take bazuwa ne gaskiya cuta ne da Um, ba wai ba zuwa yake kan infection disease ba ba cuta bane da ake ɗauka daga wani mutum zuwa wani mutum shi metabolic illness ne kuma yana da certain akwai risk factors wasu risk ɗin da ɗan adam yake da shi da za a ce tana da zai yiwu ka samu ciwon suka Mm. akwai da na farkon ciki shine um, a ce in kana da wani a dangin ku da yake da shi family a good family history of shi diabetes especially a um, na kusa da kai first degree relative ne ke kira ko mamanka ko babanka ana gadon cin in da yake kawo diabetes na ɗaya ke na biyu kuma za ka iya gadon um, diabetes amma idan ka kula da abin da kake ci healthy eating on healthy eating yana cin abinci mara kyau da wanda bayi da dauke da sinadarai shida na cikin abinci shi ma yana iya predisposing to wasu irin abinci kenan so ake a cikin eh, ana son abinci ko wani abinci yana dauke da eh, nau'in um, um, ya zama balanced diet yana da carbohydrates protein vitamins and minerals the fats and proper amount of water so wa'annan sinadaran guda shida when they are there in the right amount in a balanced amount ne ake so kuma ana akwai yadda ake dafa abinci ana so a ce mutum ya dinga rage cin soyayyen abinci ya dinga cin ko kuma wanda aka dafa ko an yi steaming ko an yi baking da kuma um, irin sawa a microwave na abincin microwave mm. sai kuma a rage cin su gishiri da kuma a rage cin refined sugar sugar kenan na kwali da ake sayarwa mm. an fi son kamar natural sugar wanda sugar na asali kamar wanda yake cikin ayaba ko abarba mm. ko kankana to shi aka fi so. Sai rashin exercise an gano cewa shi motsa jikin nan yana exercise yana increasing uptake na glucose so idan ma da eh, ana so mutum akalla mutum ya zama yana exercise nan minti talatin a rana ya samu kamar kwana biyar yana minti talatin a rana. Ah, magungunan da ake amfani da su ana amfani da su ne don kada dai ta lahanta mutum eh, kamar ana manejin din shi kenan ko? to shi diabetes da farko ai na gaya miki nace miki shi diabetes cuta ne na tsawon iya rayuwanka a yanzu haka dai babu takamaiman magani da za a ce gashi an baka kawarki ba da magani ake yi yayi sauki ya rage sigan jikinka in inda nan gaba ba za ka samu complication na cutan ba zai rage sigan jikinka saboda dan ba za ka samu symptom ba ba za ka samu rashin lafiya ba kuma nan gaba ba za ka zo da um, complication na cutan ba amma ba shi da maganin wai an baka kawarki sai da maganin da zai um, yi um, reducing symptoms in and zai managing in iya tsawon rayuwanka. Daga karshe wani irin gargaɗi zaki yi wa jama'a? Gargaɗin da zai yi wa jama'a shine kamar yadda aka faɗa a wannan shekarar na importance of screening in, na um, mahimmancin gwaje-gwaje na ciwon suga shine ina kira ga jama'a duk wanda yake shekara arba'in zuwa sama don allah ya je shi asibiti an ce kowane mutum daga shekara arba'in zuwa shekara saba'in ya dinga zuwa ana gwaje jini um, um, sugan jikin shi bayan kowane shekara uku uku ce mm. da kuma waɗanda dama suke da abubuwan da zai iya ƙara nau'in zai iya haddasa musu cutar yawwa zai iya haddasa musu cutar kamar a ce sun yi gari suna da wanda yake da shi a jininsu ga iyayensu ko mm. kuma wanda suke da jiki suka wuce suke da kiba matuka ko kuma a'a ba sa exercise ko kuma a'a akwai ba sa motsa jiki mutanen da mm. yawwa kuma akwai nau'in mutanen da wasu suke da ciwon suga a jikinsu kamar baƙaƙe kamar hispanics yau an gane cewa mun fi yin cutan sukari to su ma ya kamata da kuma masu hawan jini masu cholesterol high cholesterol yawan kitse a jininsu mm. da kuma wanda mata masu aihuwan yara manya-manya to duk mutanen nan da na kira ya kamata su kuma ba shekara uku uku ba shekara ɗaya bayan kowane shekara za su dinga zuwa a gwada jininsu a gani ko suna da ciwon suga ko ba su da shi because zuwa yin test din nan da wuri yana rage eh, in kayi an kaga an same ka da shi kaga za a dora ka amma akan magani da wuri kuma risk of ka samu complication ko ka samu wani babban cuta ko wani na gaba ko a fara ciwon eh, ko a ce kana ciwon koda um, yana raguwa inda mm. in ka sha magani zai yi sauki kuma za ka kiyaye dokokin cin abinci ka yi exercise sai ka ga ka zauna da cutar nan amma kaman baka da shi to dakta mun gode ina godiya ya ubangiji sarkin baiwa roƙon da hmm, kullum sabe to Allah ya ba mu lafiya amin eh, amin to kun dai ji yanda mutanen nan suka babba da bayani da eh. likita da shi mai wannan ciwo da ya rayu da shi kusan yake kan shi ma shekara 21 kenan wallahi to kin ga kenan idan da sakaci yayi to da an samu matsala eh, eh amma shekara 21 ba kwana 21 ba haka ne eh, dama in ka lura da abinci kana motsa jiki mutane da dagewa hmm? ma ka yi abin kin san wani lokaci mutanen mu zaka ga dan irin dan sakaci ne irin kash lalaci eh, irin wannan abin to to amma amma likita ita ma kin ga ta yi bayani hmm. abinda tace shine wannan gwajin da ta yi magana wata ta ce shekara uku uku ko ta ce mm. ma ta faɗi ma wasu mutanen da suke da kiba ko makamancin haka su shekara ɗaya ɗaya ma eh. ake son su je su ana sa a rika zuwa don saboda yadda cutar mm. take ɓoye kanta ba eh, mm. sai daga baya ta bayyana eh, ah, masu sauraro kuna iya ci gaba da tuntuɓar mu ta shafin mu na hausa.com don jin shirye-shiryen yau da gobe da suka gabata haka yake to ah, sannan kuma kamar yadda aka ji shirin na yau da gobe akan lafiya in Allah so gobe ma za a ji wani sabon shirin na yau da gobe amma akan wani wani abin daban wanda ya shafi al'ada addini mm. Mm. abubuwa da yawa muke taba wanda muna ma da dan eh, ci gaban abin da zamu yi a gobe din in Allah ya so ya kai mu yanzu a madadin ita Maryam Bashir Bugaji Safina ta sada so dangi. da suka taya ni gabatar da shirin a wannan yammaci sai kuma in ce sai Allah ya kai mu gobe amma akwai Daniel Brown wanda shine ya jagoranci shirin da ma injiniyan mu na yau sai kuma Ibrahim Jarmai da hada mu da ku ta shafin mu na Facebook live sai ni Usman Ahmad Kabara a Washington DC ke cewa mu zama lafiya lafiya sa'ida ita ma ta taya aiki. Yau da gobe muryar Amurka na kiran kuma ta yau da gobe shirin su BOA ba sa daina ba. Ina mawaka yau ban manta ba.